ƙarshen maganan mu Allah Allah Allah Allah Allah Allah tu tsikaruna kar ku tsikara mana in eh, ku rika kayo ku rika kayo eh Allah tu tsikaruna Allah tu tsikaruna eh. wannan muna jan hankali ga su eh. wato ainihin umara ko eh umara ba wancan kara muka ce Allah yi garkamuna to suka ki garke mu mun ji daɗi yau muna kuma godiya wannan kare yanzu ma muna roƙo Allah yi tsikaruna